بسم الله الرحمن الرحيم ألا البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وموالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan waje da barka wato a wannan masallaci na juma'a a nan a garin argungu yau a yammacin 23 ga watan ramadana shekara ta 1443 daidai da 24 ga watan hudu wato biladiya shekara 2022 wa haɗu domin ci gaba da karatu cikin alkur'ani mai girma tare da bin fassarar malamai kuma ma shekha abokan abu da gumi allah ya ji ƙanshi allah ya masa rahama muna roƙon allah allah ya ji kanmu an su suna jama'a ce zalatin bida a ce ta mace sunna a shekha ismaila ibn zakariya allah ya ji kan dukkan malaman sunna a kowane zamani a kowace nahiya ta duniya muna addu'a ga jagoranmu jagoran karantar da sunna a wannan zamani a muhammad sani ya haya jingin allah ya taimake shi allah ya kare shi allah ya kare musa mawafaka da bacewa allah ya taimaki mataimakan shi abokan aikinsa muna roƙon allah subhanahu wata ta'ala ya yi taimako da agaji ga jagororin mutum daga matakin ƙasa har zuwa rasa addu'a ga shugabanninmu sarakunanmu 'yan siyasanmu 'yan kasuwanmu allah ya taimake su allah shi gafara da rahama ga iyayenmu da malamanmu da surukanmu da sauran uwa musulmi baki daya wanda suka riga mu allah ya sa mu cika ga imani allah ya sa mu lafiya Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka san halin da muke ciki ka yi mu sani Allah ka kuranye mu Allah ka muna aminci Allah ka muna zaman lafiya Allah ka ta mu muna cikin suratul suratul Yunus ah, yau za mu tashi aya ta 63 bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fara magana akan auliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم وصفهم فقال sai Allah ya sifanta su masoyan shi waliyai ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa kanu yadda sun kasance suna takawa wato ayi jama'u bainal imani sun hada abubuwa biyu imani da Allah imani na kwarai wattakawa da tsoron Allah wanda abinda a takawa shine mutum ya aikata abinda Allah ya ce ya aikata ya bar abinda Allah ya ce bari fal imanu huwa tasdiqu bi kulli ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam imani a istilahin shari'a shine mutum ya gaskata duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wattakawa imtisalu amrillah wa ijtinabu nahyi ita kuma ta takawa tsoron Allah shine mutum ya bi umarni ya hannu daga hannu ƙwalar ƙushairiyu sharkul wali an ya kuna mahafuzan kama an na min an ya kuna ma'asuma shi malam ƙushairi ya ce sharɗin wali ne ya zama abin tsarewa Allah ya tsare ba ya haɗa cikin ayyuka na sabon Allah da shi kama annabi shartin nabi kama yadda yake sharaɗin ba annabi ne an ya kuna ma'asuman shi ko tsararre ne yana da isma ba kullum man kana da shari'a alaihi itiradu duk wanda shari'a ta gitta mai ayyukan da yake yi ba su daidai da shari'a ba ba huwa magarurun to koda ya yi da ci to shi magaruri ne wanda an karuɗa muhada'un kuma an yaudare shi ko ya yaudare kai ne Falwali, wanda awwali huwa allazi tawalat af'aluhu ala almuwafaqa wanda ayyukan suka suka bibiya akan dacewa da shari'a ya ayyukan sun dace da shari'a to wato kunga, mumini taqi shine waliyan Allah masoyan Allah kamar da an kai bayani lahumul bushra fil hayatid dunya suna da bushara a cikin rayuwar duniya fusirat an fassara wannan bushara fi hadisin sahahul hakimu wato a wani hadisi wanda imamul hakimu ya inganta shi cewa abinda albushara din nan bisharar da aka bayan Allah muminai a nan duniya da ru'uyar saliha shine mahalki na kwarai yara har rajulu wanda mutum zai gani da kanshi autora lahu ko wani mumini dan wane ya ce na yi mulki na ga kaza misali na ganka cikin aljanna kana cin yaya can aljanna to in salihi ya wannan mulki to wannan ya zan bushara ko kuma kai da kanka ka ga ka haɗu da hurul'in eh, cikin mulki to in dai salihi na yawan nan mawalki to wata bishara ce Allah yake miki eh, Allah ya haskaka mu ya faranta mu da rai da bishara to wa fi hadisin ya zo cikin wani hadisi an abi zarrin daga abu zarrin radiyallahu anhu qala ya ce qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tambaya annabi wani yace ara aitar rajula ya amal amala min alkhairi yanzu Allah ka ba mu labari mutum ne yake aikata aikin alkhairi wa ya hamaduhun nasu alaihi sai mutane suna yaba mai aka wannan ya ce kai akwai mutumin kirki wani yana yin kaza yana yin kaza tsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka ajilu bushral mu'min wannan wata bushara ce mai gaugawa ga mu'min a tarajahu muslim muslim ya waito shi to kunga shi ma Allah yana iya sa karkuwa daga musuwa da wani bawan shi har sai ai ta da sunan shi cewa ya yi aikin kirki mutunan kirki to kaga ba biyan su yayi ba ba kamfen yayi ba ta ku zai ku je ku yawa ta ku ce ni kaza ne to kaga irin wannan bishara ce daga Allah amma mutumin da ya je kila shi da kai ne yake neman 'yan jarida ya hira da su domin su da aikin da ya na alheri kaga wannan ba ta shiga cikin ajin gushira ba ko da shi ya sayi 'yan jarida kuwa an ka aza an kasa su aiki ma sai an biya su to amma waɗancan masu yawo da sunan wani su ce kaiwa ne mutunan kirki ne ya yi aiki alheri kaza bai bai sa su ba kuma kila bai ma san sun yi ba gaga irin irin wannan ake so irin wannan shine abushara mai gaugawa to qala Sheku muhyiddin an-nawawi al-imam an-nawawi ya ce qala ulama malamai sun ce ma'ana hadal al-bushra al-mu'ajjala lahu bil khair wato abinda amma anan wannan bushara ta gaugawa a mai bushara da alkhairi wannan bushara waje dalilin bushirar mu'akara wannan tana zama dalilin samun bushara mai jinkiri eh, bi kaulihi don akwai bushara da za a mumini lokacin da zai mutu mala'iku su mai bushara da shiga aljanna sannan ranar tashin alkiyama kuma akwai busharar mala'iku bushara kuma layon majannatun ta jari tafiyar anha wato kun wannan ita ce al-bushra bushara wadda an ka jinkirta za a ce mu'minai bushra kumul yawma jannatu ana muku bushara yau da gidajen aljanna ta jarimin tashi al'anharu ƙoramu suna gudana ƙarƙashin itacenta wa hadihil busharar mu'ajjala dalilin ala ridallahi wa muhabbati wannan bushara ta duniya ta gaugawa tana zama dalili akan Allah ya yarda da bawan shi wa a wa muhabbatu da kuma soyayya ta lahu gani wa tahbibuhu ila al-khalq sannan da sa son shi cikin zukatan talikai kama kala kama yadda ya fada thumma yudau lahu al-qabul to za a azama wannan bawa yarda fil ardi cikin kasa sai ya zan mutane suna gamsuwa da shi suna amincewa da shi Eh, bayan Allah da ya sun samu irin wannan Allah ya kara musu karama ya kara musu daraja eh, gaskiya Allah ya taimaki jagoranmu a shek Muhammad Sani Hayajingil da samun irin wannan kalmomi na yabo daga bayan Allah ba ma musulmi kawai ba har da kiristoci wato wai wani wani wani wani ayi bikin yayi dalibai na makarantar kiyon lafiya nan jos sai wani kirista wanda yake farfesa ne na lafiya to lokacin da ya zuwa wajen bukin sai yake magana ya ce shi shina tsoron karatun shek sani a yajingir kuma yana amfani da shi ya ce mutunan kirki ne malam mutunan kirki ne ba haka in aka sa kasa ta yi ta ya yara ne masu su saurara zo su saurara to ire-iren wannan ya yawaita da yawa sun san dai wanda yake ganin wanda ake ganin bai da kai ba irin kirista ko kuma ba ɗari ka ku guda ba masa ku guda ba hanyar ku guda ba in ya hudu kalmomin alheri gare ka to sun yi ƙarfi don masoyi yanzu shekama biyar in ya yaba mallan sai a ce a dan yana nashi na ni ma yanzu in na yaba malam ana ta a ah, ba mallamin su na shi shugaban su to sai sai ga wani bawan Allah mu haɗa shi wajen jana'iza a wajen gaisuwa tijjaniya yake amma sai ce malam dama ina son gani ka muna da saƙo ce mi a saƙon ku malam ya ce saƙon mu zuwa ga shek jingin na ce to babban magana ya ce malam da Allah muna gaisai shi yana magana ba da halishin shi dai ba ina ba ina ba muna ya ce malam mun ɗauke shi don malami kuma mai gaskiya ya ce duk inda mun fahimci duk inda aka ga malam za ka ga wurin nan ba wurin kwaɗe na ya ce ba wurin kwaɗe na ya ce da sannan matsayar da mala ya ɗauka lokacin corona ta ba mu shawa ta ba mu shawa kwarai da yake cewa ya kamata malamai su yi koyi da mala ya wadi maganganu da yawa game da mala ya ce kuma yana sauraren karatu ne in an kasa wanda aka sawa cikin social media a ya kawo dalilin cewa yana sauraren karatu ne ya faɗa wani karatu da ya na malamai ire-ire wannan suna da yawa Allah ya karba masa kuma ya karba mana ana samun bushara ta mahalki da kuma bushara daga bakunan mutane wakalar zuhuri wa katada imamu zuhuri da malan katada sun fada fi tafsirul bushara ga fasarar bushara yace suka ce hiya nuzulul mala'ikati bil bushara min shine saukowar mala'iku da bushara labari mai faranta rai daga Allah inda almoti a lokacin mutuwa waye dullo alaihi qauluhu ta'ala to kuma abin da ke nuna cewa mala'iku suna zuwa da bushara lokacin mutuwar mumini saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kun ga wannan bushara lokacin mutuwa ne wato jado a kawalin gairu ma zukira akwai maganganu na malamai game da fassarar bisharar nan wanda bai ambata su ba bai ambata shara amma dai waɗannan suna iya gamsassu wa kullu ha ta kullu fi ma'ana amma duk sun shiga cikin wato wannan ma'ana walhamdulillah rabbil alamin wa bil akhirah to bayan wagga Bushara ta duniya akwai kuma Bushara gare su a lahira bil jannati da shiga aljanna bis sawabi قال ابن عباس رضي الله عنه dan abbas Allah yarda da shi ya ce albushra fi dunya inda al-maut bushara ta duniya ga mumini to a lokacin mutuwar shi ne ta atihimul mala'ikatu mala'iku suna zama muminai bil bushara da bushara wa bil akhirati inda khuruji nafsil mu'min sannan lokacin karshe na rayuwa ne lokacin da zai zai mutu ta'aruju biha ila Allah mala'iku za su taka sama da ruhin mumini wato Bashiru su sune mai bishara bi ridwanin lahi da yarda Allah kun ga akwai bishara kenan kashi uku ko eh, ga wadda ake zamanin rayuwa ga ta lokacin mutuwa ga ta kuma lahira wa qala al-hasan hiya ma bashara Allah bil mu'minina malam hasan ya ce abin da ake da bishara nan bisharar da mumini Allah yawa muminai fi kitabihi a cikin littafin Alƙur'ani. min jannatin na shigar da shi aljanna wa karimi sawabin da lada mai girma wannan sune abu shara a wannan kauli kun ga duka dai wa'annan suna haskakawa don fitowa da ma'anar ita bushara faman da kala fi wilayatin lahi duk wanda ya shiga cikin soyayya Allah fa inna Allah kafihi wa nasiruhu Allah ya ishe shi kuma Allah zai taimake shi la tabdila li kalimatin lahi babu canzawa ga magana Allah ai la khulfa li mawa'idi babu saba ga alƙawarin Allah zalikal madhkuru min al-bisharati wannan abin da aka ambata na bishara li awliya illahi ga waliyan Allah huwa al-fawz al-azim shine rago mai girma li'annahu la khawfa wala hazna ba'da saboda babu wani tsoro babu wani bakin ciki bayan samun wannan matsayin to um, magana akan walici ko wilaya akwai wani hadisi wanda ba hadisin da ya yi bayani akan wilaya kamar shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa ma ta ƙarraba ilayya abdi بشيء أحب إلي مما افترضته مما افترضته عليه bawa na bai bauta مني با يبني nemi kusanta zuwa gare ni da wata ibada wadda ta soyuwa gare ni ba fiye wanda ya tsare farilla yana samun wali yana samun soyayya Allah in mutu ya tsare farilla yana samun soyayya Allah sannan a wannan hadisi sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yabsiru bi wannan hadisi yana da tsawo ba sai na kawo shi gaba ɗaya ba amma dai nafila kuma ƙara da nafilfili yana cikin abin da ke ƙara bawa daraja wajen Allah ya jawo mai son Allah har ya zan masoyin Allah don haka idan bawa ya ci gaba da nafilfili nafila azumi ce nafila sadaka ce nafila eh, sadaka ce da sauransu Allah zai so shi to in kuma Allah ya so shi Allah ya ce zan kasance ji ne da yake ji da shi malamai sun fassara wannan ce Allah zai tsare masa jinsa sannan Allah zai tsare mai gani ne sannan Allah zai tsare mai hannu ne da yake damka da shi Allah zai tsare mai zai tsare da yake tafiya da su sannan in ya roki Allah Allah yana amsa ne in ya nemi tsari da Allah Allah yana yana kare shi saboda haka <clears throat> ana samun soyayya Allah da wani ce wajen tsare farillai da karawa da nafiloli kuma in mutum ya zan wa Allah mumini mai tsoron Allah to ba a keta alfarma ta yi in aka keta alfarma ta yi to Allah ake faɗa da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya faɗa cikin hadisi kudus man adali waliyan faqad azantuhu bil harb aw laqad barazani bil muharaba duk wanda yayi adawa da masoyina to ina sanar da shi yaƙi ya tarbi yaƙi Allah zai yaƙe shi don haka ba da wannan muminin ya faɗa ba da Allah ya faɗa wannan muminin ba sai ya kare kai ne ga faɗa wannan mai adawa da shi ba Allah shi zai faɗa da shi wata ya kuma faƙa da bara da nihil haram, wanda yake faɗa da na mumini mai tsoron Allah to ya yi mubaraza da ni ne ya yi hito na hito da Allah to da yake matsalar waliyai tana cikin matsalolin da an ka fitini al'ummar musulmi da su ko musulmi sun ka fitinu da ita ya kamata ɗan ƙara bayani game da matsalar wali da waliyai ibnu taimiyya allah ya ji kanshi a magana akan waliyai cikin littafin sana alfurkanu bai na auliya rahmani wa auliya shaifan ya yi bayani mai tsawo filla-filla a kan waliyi da waliye to ina son mu sani in an ga ce waliyi ana sa ran dun mumini waliyi dun mumini waliyi to amma walicin yana iya zama soyayya da Allah zama masoyin Allah bai zama duk yankan sanda kowa da kowa daidai wa daida kowa gwargwadon aikinsa Allah zai so shi saboda haka wani yana gaba ga wani wajen soyayya nan da Allah wani ya tere mu wani aiki saboda haka ya ja kan shi soyayya wajen Allah don haka wannan sai ya tere mu wannan wannan ya tere mu wannan ibnu taymiya ya ce annabawa su ne safun gaba daga waliye. kun san ko in muna lissahin waliye ba musa annaba ko da manzanni to ina za a sa su in ba a sa cikin waliyan Allah ba masoyan Allah ina za a sa tun da ana magana waliyu kamar yadda an kai ta'arifi jiya waliyun lahi ko dai alƙaribu ko kuma almuhibbu ko almahabu to ai annaba da manzanni a haqqu bi hadhihi bi su sun kai tantanta da wannan mukami a ce suna da kusancin daraja wajen Allah Allah na son su suna son Allah to amma sau da dama ana magana waliye wasu mutane ne ake kebancewa har a zo a hihita su a kan manzanni wannan babu shakka akwai rudu da rudani jiki sannan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin sahun manyan-manyan waliye. ya wasu in suna lissafin waliye ba wasa sahabba annabi ba wasa su to su ne sahun farko sayidina abubakar shine cikin manyan-manyan waliye a cikin sahabbai haka sayidina umar usman usman ali da sauran wayannan sahabban da annabi haka dan sauran salihai mutane masu tsoron Allah ya aljanna duk waliyan Allah ne ayoyi da yawa sun yi magana akan wilaya wali waliyan Allah kuma yadda yake ayoyi da yawa sun yi magana akan kuma waliyan shaidan ko in mutum bai cikin auliya la yana cikin kuma yana cikin wa shaidani in ba sahubi ne kawai safun masoyan Allah da safin masoyan shaitan in mutum bai nan yana nan to inna waliyallah إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين wannan aya ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah shine waliyinsa majibincinsa sannan kuma Allah shi ke jibinta salihai gaba da kuma yana taimaka musu yana son su yana agaza musu sannan a kisar yakin yakin yakin badaru wato inda aka ce ma inda nasa karshe ma'ulaku allazina qala lahumun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 don haka shaidan yana da masoya Allah yana da masoya shaidan yana da masoya waɗanda an masoya Allah makiyan shaidan ne makiyan a shaidan su kuma makiyan Allah ne. don haka duk rundunar kajirai mushurukai da yahuda da nasara duk wannan auliyawa wa ne duk rundunar shaidan ne masoyan shaidan ne yusiruna ila awliyaihim ila awliyaihim to haka ne shedan shedanu suna yin wahayi suna wasawasi zuwa ga masoyansu Allah ya kare mu daga shiga cikin wannan to sannan saboda kambama matsalar waliye da walici akwai wani hadisi da ake yawo da shi ibn taymiya yace gairu sahih wato akwai hadisin abdal hadisin nuka ba'u nuja ba'u wa autar cewa wato akwai jerin waliyai waɗanda gudana a kaɗabu gudana aka samu a cikin zamani sai ya mutu sannan a samu wani ya gane kudubi a kaɗabu kudubi sannan akwai su autaru akwai nujaba'u akwai nuka nukaba'u waɗanda wai abinda ake nihi wayan nan waliyan Allah ya mika musu ya sarrafa duniya don haka saboda tasiri tasiri gare su Allah ya ya ya juyar da sarrafa duniya gare su to wannan a wajen ahalin sunna ba gaskiya bane don hadisin ba ba ya da ingancin da za a yi hujja da shi tunda matsala ce ta aƙida matsala irin wannan ta aƙida to ba a hujja da hadisi sai wanda ya inganta ya inganta kuma bai ci karo da wata aya ba ah, kamar yadda na ambata mutane sun fitinu da salihai da waliyai za ka yadda kowane gari akwai wani ba Allah wanda ya rayu suna ganin girma ne suna ganin daraja tai to lokacin da yana raye ana iya zuwa a nemi addu'a gare ya musu addu'a sannan in ya yi wa fati to wasu sai su zo inda kabari ne su kawo ziyara amma ba ziyara ɗaya ba suna ka garawa sai su zo cewa ne ga matsala ta kaza ina neman kaza ina neman kaza ina neman kaza in an bani kaza ma zan yi kaza kun ga wannan neman abin da aka nema ga Allah wajen wani mutum wannan ba daidai ba ne nau'i ne na shirka wani lokaci abin da ke sa ana fitinuwa da wasu bayan Allah saboda cikin rayuwarsu an ga wasu abubuwa sun gudana gare su waɗanda sun ba da mamaki wani sai a ce wani ai waliyin Allah saboda wannan abin da ya gudana to shi yasa mutane mabiyan wasu waliyai suna kokarin kamba masu da kirkiro ire-ire wannan har da abin da ba a yi ba su ce ai kaza ya gudana ga malam wani ko wani wani kaza ya gudana kaza ya gudana wannan sai a yada cikin kasa kuma wannan sai shi na jawo yana karkata zukatan masu launin tauhidi zuwa ga ta'allaka ga wayannan bayan Allah da bauta musu da neman wato istigasa da su ko kuma isti'ana da su duk wanda ya rayu kasan nan ya san da wannan latan kaju eh. wayannan bayan Allah galiban ba su ma san an yi wannan ba amma sai a ɗauko a jingina zuwa ne ina labarin shehu da madugu eh? labarin shehu da madugu ta gani na imanin da shehu usmanu bai san da wannan labarin mai. kirkira shi na hankali cewa wata rana wani yana cikin kogin fara ya hito daga gwanja wajen ɗaukar goro da jirgin ruwa sai taguwar ruwa ta buga yadda za su nutsa sai ce shehu ka cece ne sai kawai sai kawai da shi da kaya ne huhunan goro ne sai ga su bakin gaba amma sauran da ba su kira shehu ba su ko sai sun ka nufi to ya yi wani alkawari ya ce in dai an kacar da ni zan ba da kaza ya ambaci abin da zai ba su a na goro to wata rana ta ta kai shi sakwato sai ya ce ina makarantar shehu usman an gaba da sai ta ce ya gaida shehu da ya gaida shehu usman sai ya ce ga wannan akar makallawa wai sai shehu ya ce aito ba haka kai alkawari ba ba haka kai alkawari sai jikun ya yi, ya ɗauko jiku ya kawo to sai almajiran da annan sun ka ce ba Allah wani Allah barinka da mun ga ba ko take ba mu taba ganin ka wani gaba amma akwai abin da ya faru ya ce ya eh, kunji kunji kunji kunji suka ce muna iya tunawa ko Ranar nan da abin ya faru muna karatu da shehu mun ga ya zura hannu ne kuma har hannun tako ne ya jike kun ga abin da ake son a nuna da wannan labarin cewa shawa usman yana ceton wanda ya fada cikin musiba kuma alhali shawa usman bai karantar da wannan ba bai yadda da wannan ba cikin karantarwa ta malamin tauhidi ne malamin sunna ne to ire-iren waɗannan sai a zo a kirkiro ire-iren wa'annan labaran na kawari na karamomi ba a yin kane akwai karama ga waliye Allah ya bayyana da karamomi ga waliyansa da yawa tun zamunna daban-daban har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin sahabbai masu hijira ma sun samu irin wannan an ja ko wata sahaba da ta yi hijira tana jin kishirwa sai aka saukar da guga daga sama karan ko guga cikin rija aka fishe ta to amma sai ga guga ta sauko daga sama da ruwa ta sha kuma sahihin labari kamar yadda sayidina umar sayidina umar ya yi magana allah ya ɗauki sauti ne ya kai ga na nesa yana hudu a masallaci ne a masallacin madina sai ya ce ya tsari ya taljabal babu telefon babu telegram tangaram amma sai wannan komandan ya ci wannan sautin allah ya isar da shi ya isar da shi gare shi kuma ya ɗauki mataki suna yaƙi kuma wannan matakin da suka ɗauka na komawa su tare bakin dutse kuma allah ya ba su rasa to yayin wannan suna da yawa to amma ba wai duk wanda wani abu ya baye daga hannu ne wanda karibul al'ada za a ce waliyina ba shi yasa eh, ibn taymiya yake kokarin eh, nuna wannan da shi da almajirinsa ibn al-qayyim a cikin wato Talbisa iblis cewa shedanin aljani shina ya daure mutum gindi shi ta yin abubuwa na mamaki sai a ce wali na alhali boka ne ko sihi yake ko tsafi yake ibn al-hajj ma ya wada wannan cikin madaka. don haka ba a zama aita jaka mina na ya faru ga malam wani sai wai wani malamin da wani abu ya bayyana gari sannan za a girmama shi sai in yana da karama sannan ya zama wali alhali ba haka bane to nan akwai eh, a ƙasa mu na kawari kul'ada da malamai su kawo kamar guda takwas eh eh suna yin jima'a makka ko suna hira cikin sama kenan ko kamar yadda aka ce shewa abdulkadir jelani ya zo ya ce yana ganin wani haske yamma sai taso da bagadada ya zo sakkwato cikin sararin sama a wannan lokaci dai babu jirgi babu kuma ah, na'urorin da aka a apollo babu su amma sai ya zo ya ziyarci shewa usmanu ya biyo harkar na ya to ko ya zarce Usman sai Usman ya ce to malam ka sabko mana ce a bar sa bar saboda kasar ku kasa ce ta kafirci a hali ziyara ya <laughs> to ba ganin labarin kirkira shi na hankali irin magana ga ta ta ta ta ta ta ta to ka gani akwai haske kan yamma babu shakka haske ya bayyana yammacin duniyar ka wanda yake har ya kai ga kafa daula ta musulunci albarka ta sauka karantar da alkur'ani da karantar da suna da aiki su amma ni a ingancin kisa cewa wannan ba Allah ya taho ta sama har yanzu sun kwata kuma yake bai san kowa to kaga ire-iren waɗannan su ne ake ba in karin karama wani ya ake ba amma dai irin wannan akwai fihi nazaru to kawarikul ada ga su kama haka akwai al'irhasad irhasad alamomi ne na annabta wanda suke bayyana gaba annabi ko dai lokacin haihuwa ta yi, ko lokacin kurciya ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu irayen wannan kamar riwayoyi sun nuna cewa an haihi annabi sallallahu alaihi wasallam matatun ko da aka haife shi da kacinsa to sannan ya dora ta haya da mahaifinsa girgije na mai inuwa da suka yi tafiya da aminsa to irin wannan su ake cewa irhasa sannan akwai mu'jizat shi ma abu ne mai mamaki wanda yake bayyana ga manzannin Allah kal asa wan naqa wal mi'raj wal isra duk wayannan sun saba ma al'ada a sanda ta zama macijiya ko taguwa ta yato daga dutse ko kuma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka ya mi'raj ya taka daga masallacin kudu har zuwa sama ta bakwai cikin dare wannan tafiyar ma daga makka zuwa baitul maqdis shi ma cikin dare guda wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam na uku karamatul awliya lil awliya karamatul la tunkaw ba yan kai kalmace ya alal bahari kamar tafiya busa teku sai mutum ya zo yana tattakawa maimakon ya yi iyo sai kamar an san da wa'annan ruwan na teku sai ya tattaka shi ma wannan ya inganta wa waka ali sa'adin wa ala al akwai wani sa'ad ya faru gare shi sa'aduna abi wa ne wallahu da ala al-hadrami ma al kama wa ka ali umar radiyallahu anhu haka nan mutum ya magana da na nesa shi ma karama ce na hudu akwai al-i'ana wani abu mamaki ne da yake aukuwa taqu li awasil ilmusulmina. matsakaita cikin musulmi yake faruwa ga yesu mimman laisa mashhuran bi sa'ati wato wanda bai shahara da yawan ibada ko da'a ba shi ne musulmi ne matsakaici misali kamar na farar min rahilatu wai ne cikin musulmi sai taguwa ta sheka ta buce fa amsaka ha alaihi shajaratu sai tana zuwa sai wata ita ta rike mai ita ya zo ya kama a jiki kaga wannan taimako na daga Allah akwai al'ihana abu ne wanda zai gudana yana da ban mamaki ya sa ma al'ada amma kuma ba dan mutumin yana mutumin kirki ko yana masoyin Allah kama ya zaharu ala yadi mudda irin sala alkazib ya faru ga wasu masu da'awa a akan karya kama wa kale musailama kama yadda ya faru ga musailama zulkazzab sami a annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba saka fi bi'irin shi wai musulmi da ya je labarin cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tobi cikin wata rijiya kanat milhan ruwan ta gishiri ne fasarat azaban sai ta koma ruwa masu daɗi kun ga wannan mu'jiza ce ta annabi to fa ba saka ko fi bihirin sai ce to ai shi ma annabi ne shi ma manzo sai ya samu wata rijiya ya tofa cikin ta fa ya bisak sai ta bushe sai rijiya ta bushe kaga ihana ce Allah ya walakanta shi to amma yanzu kai dan gago ka mu mai to wata rijiya ba ta ta bushe to amma shi dan Allah ya walakanta shi sai mai haka to haka nan ya ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka wani yaro wannan yaron albarka wannan kafin na manzo Allah da ya shahi kai ne sai ya zan kai ne ko shi bakin gashi ne ai yaron ya mutu ya tsohai girma bai horhora ba to shi ma sai musa ya ya ce to bare shahi kan wani sai ya shawa dukkanin sai ya sanko wannan da ya shahi kai ne sai koma sanko gashi ya tsebe na a wulakanta shi sannan na shidda akwai asiru mai sihiri yana yin sihiri kamar bawan Allah na kamar wata karama ta alhari kuma sihiri ne yana yi wa sihiri na kawai da ido kuma yana yi wa sihiri mai tasiri wanda Allah ke yadda sai wannan abin yawa sannan akwai alkahana boka wanda yake yana muhalada yana hulɗa da aljannujin haka sai ya zo su yi mai wani abu su ɗaura mai gindi sai ya yi wani abin mamaki hali kuma ba don Allah na so ne makiyan Allah ne shi yasa malamai suka ce ko da cikin sararin sama an haga mutum na zauna ya harbe bisa kujera ba a wani ya Allah ne sai in aiki ne ya yi daidai da shari'a ya zan nan muminin taƙi ne ya zan mumini mai tsoron amma kawai don ɗaya abu ya faru ga mutum mai fama waliyi na ta yi wani waliyi na ce ba gaskiya ba ba haka ba ne sannan akwai al'istidraji shi ma istidraji wani abu ne da yake bayyana akan hannun fasikai da zindikai wato kamar yana abin da zai faru ga dajjal yanzu dajjal akwai makiyar Allah kamata wanda yana azabtar da mummune kuma yana tashi shi Allah ne eh? to amma duk da haka sai ya ce sama ta yi ruwa sai ta yi ya ce sama ta doke ruwa sai ta doke kaga istidraji na aka yi ba don ba karama ta aka yi Zau saboda haka al'ummar musulmi kada wani ya bauta ma wani salih ko kuma ya dan dai ya bayyana cewa wani mutum ana ganin waliyin Allah ne nan ka kai abin bauta kana istigasa neman agaji da shi ko ka nemi haihuwa ko ka nemi ah, mulki gare shi sai a ce don da dama cikin 'yan siyasa da wasu masu neman mulki ake zuwa da su gubbaren wani ko kuma zauren wani wanda a ganin mallami na da rai ne wani wali ne ko ni shayi sai su je su doko ko su amsa sarauta ko su amsa kujera wadda ake nema sai a ce an bashi ya taɗe an bashi shi kuma gare ne biyan kai a babu wata wahala ta kare tun da dai an ce ni zan samu na samu an bani ai wannan duk shirka ne ya saba ma la ilaha illallah ya saba ma kalimar la ilaha illallah ya shiga cikin nawaqidu ya walwale Allah ya tsawo to gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ya hazu wala ya hazunka qawluhum wala yuhzinka qawluhum إن العزة لله جميعا هو السميع العليم قد ذكر الله تبارك وتعالى أولياءه Allah subhanahu wa ala ya ambaci masoyan fi himzihi wa nasarihi ga tsaronsa gare su da kuma taimaka musu la khawfun alaihim wa hazan ba tsoro gare su ba bakin ciki ma. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ولي على الله أكرم ولي على الله النبي صلى الله عليه وسلم شيني ولي ما في جمع أولي الله من سائر أوليائه daga sauran waliyansa fa huwa mursalun ila al gashi abin aikowa zuwa ga mushrikai wal kufari da kafirai ashabu a ma'abuta dukiyoyi wa auladin da tsiya wasu ida-datin da tattali madiya wato na madda wato na kayan duniya zahira bayyana yuwaji nuna suna fuskantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil istihza'i da isgilanci wata kazibi da karyata bakar Allah lahu sai Allah ya ce mishi wala yahzunka qawluhu kada zantan su ya baganta mara laka wato zantan su gare ka lasta mursalan suna ta kai ba manzo bane ba Allah ya aiko ka ba wa gairu da wani wannan Inna al izzata lalle buwaya da karfi lillahi ta tabbata ga Allah jami'an baki daya huwa samiu Allah shine mai ji da kauli ga zance al-alim masani bil ahwali ga halaye gaba daya wal kufaru laysa lahum min al-izzati shay'un su kuma kafare ba su da wani karfi ba su da wata buwaya wala yu'athiru kalamuhum alayka don haka zancen su bai da tasiri gare ka wala yasa lahum sam'un wala ilmun ba su da ji ba su da sani hatta yasma'u balle su jib aw ya'lamu ko su san ma adallahu lihi ma balle su san abinda Allah ya tanadi don ya kare kai tsare ta minhum daga gare kuma barhana ala zalika sai Allah ya kama hujja akan wannan فقال يتي ألا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرفون ألا كثورا إن لله من في السماوات ومن في الأرض duk wanda a cikin sammai da wanda a cikin kasai na Allah ne min al-uqala'i masu hankali abidan bayan sani wa milkan mallaka sani wa kalkan halitta shi fa gairul aqili fihi ma to tunda masu hankali sun bi sun zanna Allah to ashe wanda ba su ba min babu aula ya zan daga babin aula suna bi fi adamil ki ma Allah ga rashin tarayya da Allah fi izzati a cikin buwaye shi wa ma ya allazina yad'una wa ma yattabi'u da yad'una min dunillahi shuraka wato abinda mushrikai suke bauta ma wanda ba Allah ba na gumaka to ba abokan tarayya ne na gare shi Allah alal hakikati ga bisa ga haqiqani ay la asnamu allati yattabi'unaha ma'ana gumakan da suke bi suna bauta musu laysat bi sharikatan lahu ba zama abokan tarayya Allah ba aw laysa lahum ma shirka fi shayin ko kun ba su tarayya da Allah ba cikin komi halittawa da arzuntawa da sauran dai ayyuka na ubangiji in yattabi'una illa dhann ba abinda suke bi ga bautar gumaka sai zato ay zannuhum alihatan wato zaton su cewa gumakan nan alloli ne da shafa'u lahum suna ceton su wajen Allah wa inhum illa yakhrusun wato su mushrikai ba su kasance ba ga bautar gumaka face suna kaddarawa ne ko suna yin karya ai ya kadubu na fi zalika ثم برهن على قوله وهو السميع العليم هو السميع to Allah ya kawo dalilin cewa shine mai ji kuma shine masani yace huwa allazi ja'ala lakumul laila alhamdulillah da minti da an fara ko minti goma هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله كيني وندي سيامك دري saboda ku samu nasuwa cikin dare wannan hara mubsira kuma ya saya muku yini mai haskakawa wato sai zan yini yana yada muku kuna shiga ku yawata don neman abinci isnadul ibsar ila nahari majazi wannan jingina wannan gani zuwa ga yini to majazi ne annahu yubsaru fi saboda ana gani cikin shi inda fi zalika la'ayatu lalle a cikin ayar dare da yini to akwai ayoyi da lalatun ala alam firadihi ta'ala bil izzati yana nuna Allah ya kadaita da buwaya wasam ilmi wal ilmi da sani wayannan dalilan kuma da kawami yasma'un. ga mutanen da suke ji su saurara sama a tadabburi ji na lura wacce arin da wasuwa wasu ya arifu annan lalzi خلق الآن الذي خلق له السمع له سمع وعلم kai mai ji ni da kai da su tun da dai mun sa Allah ya halitta muna wannan ji ba haka kwasan mu zai kawai dai mun ka zama masu ji ba to mun ko sani duk wanda ya halitta wannan ji to shi ma yana ji wanda ya halitta muna gani shi ma yana gani wanda yan muna wani abu cikin saninsa cikin ilimin to shi adda ilimi على علم المحيط بجميع المحافظات وعلم يوان ذكي ويجا بعدها وقالوا قالوا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا كاترين سنتي اتخذ الله ولدا الله يعني كده الملائكة سمي ملائكون inda mushrikin arabi wajen mushrikan laraba sun ɗauki mala'iku yayan allah ne mata wa uzairan inda yahudi sannan uzairu sun dauki cewa shi ma Allah ne ko to yahuda sun dauke shi Allah ko da Allah wa isa inda nasara sannan nasara su kuma sun dauki annabi isa na Allah ne kuma Allah ne Le abu duhu ma don su bota musu tare da Allah Le an na li anna ku a babu. domin ga al'ada ɗa zai tarayya da ubane da jami'il wujudi a huskoki gaba daya wa fil izzati haka nan wajen karmi da ruwa ruwaya qala ta'ala lahum sai ubangiji ya ce musu subhana ay tanzihan lahu anil walad Allah ya tsarkaka daga da ko ina tsarkake Allah daga da huwal gani Allah mawadaci ne an kulle ahadin daga dukan daya wa inna ma ya talibul walada mai haka da dama wanda ka neman da wanda zai gaza yana sandan na ya taimaka mishi lahu ma fi samawati wa ma fil ardh Allah shi da mallakar abin da a cikin sammai da abin da a cikin basai milkan wa harkan wa abin da fala shari ku shay'un minhu ba haka ba wanda ya tarayya da shi a cikin wannan mallakar ah, ko kuma fil izzati a wajen buwaya in inda kun min sultani in akwai wani wata hujja a wurin ku da hada da wannan magana da kuka faɗi to ku kawo hujja to babu da hata kuluna ala Allah ma la ta'lamun kuna faɗa abinda ba ku sani ba ku jingina ma Allah istifhamu tawbih wannan zargi muna ya tsayawa ne sai kuma ya Allah ya saki hada mu insha Allah alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda mu ka ta Allah an san shi Allah ya sa mu tare a cikin ladar karanta shi da saurara shi Allahumma amin astaghfirullah wa atubu ilayhi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وذرياته وما لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما مسلمين قول رسول الله القرآن الجمعة daga baki ya kuma mu a farkawari shugaban wasu malamai na da lokal gama kuma shugaban ilimin da al'ummar da majalike ne karkashin kungiyar jama'a ke zalunci gida a wata amsa sunna wanda ana ma abubakar abubakar jami'ai a nan masallacin ba da wata da kawai a wuri wanda su ma muhammadu naira malar Allah ya saka mu da alkhairi ya martaba kuma Allah shi ne kariya kuma mu ne mai mara da zuwa Allah ya zama da shi lafiya kuma Allah shi ne da gajiya akwai yan uwa da suka aiko suna nema taimaka musu da addu'a da da matsalolin da ke ciki mallar abokan da suka mana addu'a